cin amana ko fansa kashi na biyu idan ba ku manta ba a kashi na baya mun tsaya inda haidar ya kawo fatima ziyara lokacin kayar ta je karɓo littafi gidan ƙaurata bayan da kayar ta dawo ta tarar da fatima da haidar suna hira a sitirin ɗin mahaifinsu ta dinga iya yi da shishigewa haidar wanda hakan har ya ɓata masa rai ya tafi ba tare da ya shirya ba fatima ta je za ta raga shi to yanzu za mu ci gaba fatima na dawowa daga rakiyar haidar kayar ta ja ta zuwa ɗakinsu ko zama bata bari sun yi ba ta ce sis wai nufin ki ke haidar yake so kuma shi ne wanda ya amshi nan barki. please i need more explanation why are you asking me all these questions ina tunanin ba kiya buƙatar ƙarin bayani saboda tambayoyinki tafi suke da amsoshinsu tunda idan ki ya gane miki i hope you understand what i mean ajiyar zuciya ta yi ta nemi guri ta zauna ta yi tagumi fatima ce ta dafa ta tace sis are you okay a sanye ta ce yes i'm okay but sis let me ask you something fatima ta ce hmm, ina jinki dama ba wani abu bane tambayar ki zan yi kuma ke mai kina son shi sannan zaki iya auren shi kairat ta faɗi kamar mai shirin yin kuka shewa fatima ta yi ta faɗa jikin kairat ɗin ta ce wallahi sis har kin bani wata bazawarar dariya to ke ko ido na kika kalla aikin sam na mato a kanshi. shi wacce mace ce a duniyar nan za ta samu kamar haidar ta ce ba ta so ai wallahi sai dai in bata samu ba ni wallahi yanzu bani da wani buri da ya wuce na ga na aure shi ba dan kuɗin shi ba sai dan nagartattun halayensa wanda na hajima ina burin miji mai irin su ai sai ki taya ni addu'a kawai Allah ya barni tare da shi ku sha biki ta ƙara rungume kai da cikin farin ciki mara misaltuwa Karji ta yi kamar ta watsa mata wuta a jikinta a sanye ta ce, Allah ya nuna mana lokacin, na taya ki murna ‘yar uwa. Ranar Kairat ba ta yi bacci ba saboda tunanin ya za ta yi, tana son ‘yar uwarta matuƙa, amma ba ta jin sanda da take ma Fatima ya kai wanda take ma zuciyarta. tana ji zai yi wuya ta bar Fatima ta haramta mata samun abin da take so wato Haidar ko da safiya ta yi za su tafi makaranta kai da san babu walwala a tare da ita gaba ɗaya ta sauya cike da kulawa Fatima ta ce sista alamu sun gwada baki da lafiya don Allah ki sanar da ni me ke damiki kin san bani son damuwar ki hankali na tashi yake don Allah ki sanar da ni ko hankali na zai kwanta a zuciyarta ta ce ke ce damuwa ta Fatima kuma ke ce ciwon da ke damuna neman neman hanyar da zan magance hakan ne yasa kika ganni haka amma a fili sai ta ce mata wallahi wallahi da ciwon kai na kwana sai shi yasa kika ganni haka amma ba abin da yake na. haka suka tafi makaranta Fatima sai tausayawa kayar take yi bata zargi komai game da sauyawa Khairat din daga jiya zuwa yau ba dan san da Fatima take wa Khairat rai ne kawai ba za ta iya bata ba jinta take harranta burinta ta faranta mata a kullum dan farin cikin kayar shi ke sa ta farin ciki ana taso su daga makaranta gida suka dawo ga mamakin fatima haidar ta samu a kofar gida yana jiranta tun kamin ta ƙara so ya iso inda take jakar makarantar ta ya amsa ya ce barka da dawowa mai ɗaki na ya karatu ina fatan baki wahala ba kunya ce duk ta rufe ta ganin irin kallon da yake mata murmushi kawai take yi ta rufe fuskarta da hijabi ta kasa bashi amsa Karar ji ta yi kamar ta kurma ihu don baƙin ciki ga wani azababban kishi da ya taso mata. Magana ma ta kasa. Haidar ne ya waigo ya kalle ta ce, Ƙanwar mu, an gwaje kar antinki ki shigar mata da ita gida, yanzu za ta shigo ita ma." Ya miƙa mata jakar, a dole ta amsa ta shige gidan. Shi kuma da Fatima suka shiga daga cikin gidan, amma ba sitrun ba. a gurguje suka gaisa ya ce zai wuce abuja ne yanzu shine ya ce bari ya biyo su gaisa don in ya tafi alkalla zai kai two a can saboda zai yi wata tafiya ne daga can ɗin. fatima ranta bai so ba haka dai ya ta kwantar mata da hankali da alƙawarurruka masu yawa har takaitaccen tarihin rayuwarsa sai da ya bata ita ma a kunyace ta bashi nata princess za mu fahimci juna kamin na dawo saboda ina dawowa zan tura zancen aurenmu ba wani lokaci nake so a ɗauka ba na ƙosa na ganki a gidana wallahi kuma zuwa lokacin kun gama ɗin ɗinku don haka don Allah ki amince mu yi aure ki ci gaba da karatunki a gidana murmushi ta yi ta ce ba komai Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi Allah kuma ya kai ka lafiya ya dawo min da kai lafiya tana gama faɗa ta ƙara rufe idanta tana dariya mara sauti shi ma dariya ya yi ya ce amin my princess kayan da ya yayyo mata shopin su ya dinga fito da su almajirai suka shigar mata da su cikin gida haka suka yi sallama kowa na bakin cikin rabuwa da dan uwansa kayar ganin kayan da Haidar ya kawo Fatima shi yasa ta ƙara kwaɗaituwa da san mallakarsa numfashinta har riƙewa yake yi in ta tuno da irin kallon da suke wa juna ɗazun tsakanin Fatima da Haidar waye Haidar Haidar Jibril Lamido shine cikakken sunansa ɗa ne guda ga Alhaji Jibril Lamido shi kaɗai iyayensa suka haifa shi yasa ya taso cikin so da kulawa haidar miskili ne ajin farko ba ruwan shi da shiga sabgar da bata shafe shi ba mutum ne mai son girma kuma yana da tsoron Allah duk abin da addinin sai hana yana ƙoƙarin kiyayewa yana taka tsantsan da imaninsa kuɗi da mulki ba su sa ya kauce hanya ba mahaifinsa babban ma'aikacin gwamnati ne a jihar kaduna amma asalinsa ɗan jihar adamawa ne cikin garin bincika zama ne ya kawo su kaduna kuma a nan ya haɗu da hajiya hadiza wato mahaifiyar haidar kenan suna zaune a cikin wata unguwa mai suna sunshine kinkinau da ke garin kaduna haidar cikakken ɗan siyasa ne wanda kowa ke son shi ya yi digiri har zuwa masters duka a fannin siyasa shi yasa yake yin ta bisa tsari ya rike mukamai kala-kala a ma'aikatun gwamnati har zuwa yanzu da yake wakilcin kaduna south a abuja Haidar ya yi aure da matar shi mai suna Maryam sun haifi yaro ɗaya mai suna Haisam inda ta sake samun wani cikin wurin haihuwa ta rasu bayan ta haifi ya mace inda yarinyar ta ci sunan mahaifiyarta wato Maryam suna kiranta da Iman. Tunda Maryam ta rasu Haidar ya rasa nutsuwarsa saboda Maryam tana da kirki ga haƙuri duk abin da yake so shi take mishi shi yasa ya kasa mantawa da ita. Sai sai da iyayensa suka yi ta neman mishi taimako daga malamai sannan zuciyar shi ta nutsu amma duk sanda ya kalli yaransa sai ya yi kuka na rashin mahaifiyarsu yaran na hannun maman shi ita take kulawa da su Sam Haidar ya cire batun aure a ranshi kwatsam sai ya haɗu da Fatima kuma Allah ya jarabce shi da santa wanda har ya sanar da iyayensa ya samu mata in ya dawo daga tafiyar nan da zai yi zai tura su aji neman masa aurenta. Tun daga wannan lokaci da ta fara sauya yanayin alaƙarsu da Fatima, san ba ta zama inda Fatima take, hassada mararan take mata. In ta ji suna waya koji take kamar ta fasa wayar, da yake kullum suna makale a waya. Fatima ta sha yi mata kuka akan ta sanar da ita me take yi mata, amma sai dai ta yi mata banza ko ta bar gurin. A haka har suka gama wa'ek su cike da nasara, kowa sai murna yake musu. Haidar yau ya dawo daga tafiyar da ya yi, hutawa kawai ya yi ya taho gurin sanyin idaniyarsa wato Fatima kuma surprise visit yake so ya bata shi yasa bai sanar da ita ya dawo ba sai dai ta ganshi kawai sanda iso lokacin sun fito daga gida za su je kiran da abin kayar da ke musu su tsayawa suka yi suna kallon shi cike da mamaki fatima farin ciki ne kama ta game da ganin shi Karasawa ta yi inda yake ta gaishe shi cike da so da kauna. kairat ma ƙarasowa ta yi gurin ta gaishe shi sai wani gwalli take yi har da sufari da ido ganin su cikin alamar wani gurin za su ne yasa ya ce ma fatima bari ya tafi anjima zai dawo ya juya ya tafi su kuma suka wuce kiran da ake musu a falansa suka samu abba shi da umman kairat gaishe su suka yi cikin ladabi ya musu umarni da su zauna bayan sun zauna ne ya fara magana ba komai yasa ne ce ku zo ina neman ku ba sai dan lokaci yayi da kowaccen ku za ta gabatar mana da mijin da za ta aura karatu kwa ci gaba da yaɗa kunan mazajen ku dan haka ina sauraron ku kun sami wanda kuke so ne shiru suka yi zuwa can kaira ta maza ta ce abba daman ni ina da wanda nake so mun daidaita kanmu ma ya ce zai turo fatima ce dai har yanzu allah bai kawo mata ba tukunna ta faɗi tana dokawa fatima harara ta yadda babu wanda ya gani to shi shikenan ki turo mana shi cikin satin nan dan ba wani lokaci zamu jira ba ke kuma fatima ki yi hakuri aure lokaci ne in lokacin ya zo kamar haƙo ne sai ki ga an yi in ji abban ya faɗi cikin sigar tausayawa ga Fatima. To amma naga kwanaki wani yana zuwa gurin Fatima har suna hira a sitrum. Shi yana ina da ba za ki turo shi ba. In ji momin Kairat ta faɗi tana kallon Fatima wacce tsananin mamaki yasa ta kasa ko motsi. La momi plan muka haɗa guri na yake zuwa don kar ku gane yasa Fatima take zuwa an sarki ko sista. Kairat ba tsoron Allah take kallon Fatima da kyar Fatima ta ce eh haka ne momi gurin ta yake zuwa to ku tashi ku je yan nema kawai shi yasa kuke faɗa da hajiya kun cika wasanni in ji abba miƙewa suka yi suka fita gidan su fatima suka shiga ɗakin su fatima ta nufa ta kwanta a kan gado saboda jirin da take ji yana ɗaukar ta kuka take so ta yi amma hawayen sun ƙi fitowa ƙanwarta yasmin na zaune a cikin ɗakin lokacin yarinya ce yar kimanin shekara takwas sai ɗan banzan wayo shi yasa duka family kowa yake santa gata akwai tsokanar faɗa. komai girman ka sai ta zage ka tas inda ka shigo gonarka. ba ruwanta miskila ce ta ƙarshe in za ka kashe mutum a gabanta in dai baka taka ta ba to ko kallo baka ishe ta ba ga ta tana da riko musamman in ka ɓata mata rai tana jima ba ta yafi maka ba tun tana ƙarama, ba ta wasa da ibada ga kyau kamar ita ta yi kanta don dukkan kairat yasmin ta fita uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da fatima rashin kunyar ta yasa ba sa shiri da fatima kairat ta fi kowa son ta a family kairat na son yasmin kamar ranta shi yasa ba ta son ɓacin ranta sun sha yin faɗa da fatima in ta dakar mata ita wannan kenan ko da Fatima ta shigo ɗakin ko kallon ta Yasmin ta yi ba zuwa can sai ga Khalid ta shigo ganin Yasmin a ɗakin bai dame ta ba dan ta san tana da sirri kulle kofar ɗakin ta yi sannan ta ƙara so bakin gadon da Fatima ke kwance ta ce sis ina so ki ɗauki abin da na yi miki a matsayin ƙaddara kuma ki ɗauka dama can da ni haidar ya dace ba da ke ba wallahi zan iya komai wajen ganin na same shi umarni zan baki yanzu kuma wallahi in kika kibi za ki sha mamaki na kuma dole ki sa ya so ni cikin gidansa in ba haka ba na rantse da girman Allah zan je na yau cikin shege a waje na ce shi ne min na bata sunansa a duniya sannan ke ma ki rasa shi dan sa abba ba za su aura miki mazinaci ba in haka ba ta faru ba wallahi kashe kaina zan yi dan na fi ki san haidar a gigice Fatima ta miki ta kamo da tana kuka ta ce inda bacci nake da na ce ban taba mafarki irin wannan ba da ban taba tsammanin haka daga gurin ki ba san abin da kika san ina so kuma ni yake so ashe kin fi son kanki da ni kenan ni ba zan bari ki ɓata sunan masoyina ba dan na san ke ba son tsakani da Allah kike masa ba kuma ba zan bari namiji ya shiga tsakanina da ke ba ba zan bari na yi asarar rayuwar ki ba kairat ina son ki fiye da kaina in dai auren haidar shi ne farin cikin ki ki je na bar miki shi ta ne ya sarƙaƙe ta fara tari har da aman jini a gigice kairat ta buɗe ƙofar ɗakin ta je ta kira maman fatima ko da aka tambaye ta me ya same ta cewa ta yi ita ba ta sani ba yasmin ko kamar ba ta gurin ko kallo ba su ishe ta ba kwasar fatima aka yi a ruɗe zuwa asibiti suna isa asibiti emergency room aka kai ta gwajin farko aka ba su sakamakon fatima ta kama da ciwon zuciya mai tsanani wanda single mistake za a iya rasa rayuwarta kada ta fi kowa kuka a gurin kamar gaske sauran dangi har tausaya mata suke saboda an san sun shaku da fatima fatima ko bata san waye a kanta ba don ko numfashi da taimakon oxygen take yi lokaci guda ta fita hayyacinta kowa ya ganta sai ya tausaya mata kada ta kosa Fatima ta farka dan ta sa Haidar ya aure ta. Wanda ta yi imani in dai ba Fatima ce ta sa shi ba wallahi ba zai aure ta ba. Ba ta tsoron tonuwar ta gurin iyayensu don ta yi imani san da Fatima ke mata ba zai bari ta tona mata asiri ba. Shi yasa hankalin ta yake kwance ba ta damuwa. Haidar da yamma ya dawo gidansu Fatima a nan ya samu labarin abin da ya same ta. Sawa ya aka raka shi asibitin lokacin da ya ga halin da Fatima take ciki kusan faduwa yi don jiri ne yake ɗaukarsa. Da kyar ya samu guri ya zauna ya gaishe da iyayensu da ke gurin. Kairat sai wani kwarkwasa take ta yadda iyayen dole za su ɗauka ita ce budurwar tashi. Fatima sai da ta yi sati biyu tukuna ta farfado da sunan Kairat a bakinta. Tsawon wannan lokacin kullum Haidar asibitin yake wuni sai dare yake komawa gida. Har mahaifansa sai da ya kawo suka duba Fatima a asibitin. Abin da ya ɗaure wa iyayen Kairat ɗin kai kenan irin ɗawainiyar da yake da Fatima don tun da ya zo asibitin kullum shi ke siyan duk abin da ake bukata. Kairat da sauri ta matsa kusa da Fatima ta riƙe mata hannu ta ce sis gani nan sannu kin ji Allah ya baki lafiya kuma mun gode wa Allah da kika farko lafiya tsananin mamakin makircin kai ne a fuskar Fatima tunanin da yaushe kai ta zama mara imani irin haka kawai da tunanin da ita ce na ji sauki cikin murya wadda da kyar take fitowa dangi kowa sai murna yake da farfadowarta sai tattalin ta suke yi kairat ce gaba gaba gurin nuna tausayawar ta ga Fatima Haidar da ya zo ya ga Fatima shi ta farfado murmushin shi kasa boyuwa yi ya rasa inda zai sata ita ko fatima ganin shi da ta yi ta tuno yanzu ya haramta a gurin ta wani dunkulelan bakin ciki ne ya tokare mata wuya rinsa ido ta yi tana hawaye duk abin da ke faruwa hankalin umman kairat na kansu kuma dama tun ranar da kairat ta ce musu haidar ita yake so ba fatima ba ita dai bata yarda ba dan ita ta haifi kairat za ta faɗa wa kowa halinta ta san kairat ta wuce duk inda ake tunani ko minti talatin ba a yi ba fatima ta kamu da wannan ciwon shi yasa take zargin akwai wani abu a ƙasa wanda dole sai ta binciko shi ci gaba ta yi ta sa musu ido ko abinci za a ba Fatima shi yake amsa ya dinga bata a baki tana ci tana hawaye da sai makomar soyayyarsu sai da kowa ya tafi yin sallah ya rage daga ita sai kayar da haida a ɗaki da yake shi tun karfe ɗaya ya je ya tasa sallar Fatima ta ce kayar ta rufe kofar da yake a buɗe suka barta, ba musu ba kunya ta je ta rufe ta dawo ta zauna Rukun hannun Haidar Fatima ta yi tana kuka ta ce Haidar duk abin da na roƙe ka za ka yi min a matsayin sadaukarwa gare ni cike da ƙwarin gwiwa shi ma ya kama na ta hannun ya ce my happiness ki tambaye ni duk abin da kike so matukar ina da halin yi miki kuma akwai shi a duniyan nan wallahi ko ina ne ko menene shi zan mallaka miki shi matukar shi ne farin cikin murmushin karfin hali ta yi sannan ta ce haidar a duniya babu abin da nake so idan ka cire iyayena sama da kairat ba ni da wani farin ciki da ya wuce nata na shine na sanya ta farin ciki shin ko kai ma kana son farin ciki na jiki a sanye ya ɗaga mata kai dan ya fara tsorata da yanayin maganganun nata to idan har da gaske kai mai kaunar farin ciki na ne ya zama wajibi a gare ka ka aure Kairat domin tafi ni sanga are you crazy Haidar ya faɗi hankalinsa a tashi jijiyoyin jikinsa saka tashi idan shi ya ja jikin shi na rawa ya fara magana how dare you Fatima I said how dare you kin san abin da yake faɗa kuwa kina cikin hankalinki kuwa kin san ba suna tun farko me yasa kika bari na yi nisa a sanki me yasa kika yaudare ni ni ke nake so ba Kairat ba Kairat ba ta cikin jerin kalar matan da nake so. Me yasa Fatima? Me yasa kika zaɓi farin cikin Kairat akan nama farin ciki? Me yasa? Cikin sarkewa murya take magana. Numfashinta na riƙewa ta ce da kyar. Haidar, ina son Kairat fiye da kai da kuma kaina. Yar uwata ce ta jini kuma ganin ta cikin farin ciki shi kaɗai ke sanya zuciya zuciyata. Wallahi idan ka bari rayuwar ta samu matsala ba zan yafe maka ba. Auren Kairat da za ka yi shi zai sa zuciyata ta yi sanyi. In ba haka ba, ka manta da ka taɓa sani na a rayuwarka. tana faɗin haka tari ya taso mata ta fara amai har da jini a gigice suka yi kanta za su riƙe ta kar wanda ya taɓa ta a cikin ku suka jiyo an ce musu daga bayansu momin kai da ce a tsaye idan ta kama garwashi wanda ko ba a faɗa musu ba sun fahimci ta ji duk abin da suke cewa kairat har kusan faɗuwa ta yi saboda tsabagen razanar da ta yi don ganin yanayin fuskar mahaifiyar ta Mami sawa ta yi ta rungun Fatima jikinta, hakan ya yi daidai da shigowar likita. Faɗa ya shiga yi akan me yasa za su ɓata mata rai, ko dai rayuwar ta bata da amfani a gare su ne, haƙuri mami ta dinga ban shi ku ci gaba da bibiyar tashar tsakar gida domin jin ƙarashin wannan labari kar ku manta ku danna subscribe na gode da lokacin ku na karatu ku kasance da tashar tsakar gida domin jin ƙarshen wannan labari mai cike da sarƙaƙiya. Na gode da lokacinku na saurare.